بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya ƙara haɗa fuskokinmu a wannan rana mai tarin albarka ranar juma'a ta goma sha bakwai ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu kuma daidai da ashirin da shida ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku miladiya a darasinmu na jiya mun karanta sura suratul qaf wanda yake a yau za mu je sura ta hamsin da ɗaya ita ce suratu azaniyat suwa na wata ya mana jagora ya mana gindakatar ya mana muwafaka ya sanya mana albarka a rayuwar baki ɗaya ya sanya mana albarka a cikin waɗannan darussa da muke gabatarwa idan aka ce azariyat jam'i ne na azariyatu idan aka ce azariyatu ita ce iska idan aka ce azzariyat fa iskoki ko iskokai da zaran ka ce iskokai to kuma ya koma jami'in aljanu kenan ko ka ce iskoki ya zama wani jami ne da yake a hausa da a mafura ɗin akwai bambanci aka ce iska duk da aka ce da aljani iska magance iska ta taso kaga duk irin wannan mafura ɗin shi amma da zaran ka ce iskokai zaran abin da zai kai ga bahaushe shine cewar abin da yake kira makare a da dan ba iya faɗan aljanu makare wa abin kare shi a ubbilla idan aka ce azariyat ma'ana jami'i ne na iska iska da take tasowa take daidaita abin da take daidaita take watsa take shekawa mana yace suratu zariyati makiya suratu zariyat sura ce wacce take makiya ma'ana an sauka da ita kafin manzon Allah sallallahu ta'ala wa sallama ya kaura daga maka zuwa Madina hiya tura aya ita kuma tana da ayoyi guda 60 wa mawduha ra'isi babban abin da wannan sura take karantawa tahqiqu wuqu'i wa'dillah tabbatuwar aukuwar alƙawalin Allah subhanahu ta'ala fi umuri dunya al'amuran duniya wal akhirah da al'amuran lahira duk abin da Allah ta'ala yi alƙawarin shi a nan abin da ya shafi rayuwar duniya ko yi alƙawarin shi na lahira wa fil khairi jin wani alƙawarin na alkhairi ne rahama ce wa ghairihi ko kuma azaba ne wannan abin da ya tabbas ne zai auku wannan sura tana karantar da mu wannan ubangiji subhanahu wataala ya mana jagora ya mana gaba da katare mana muwafaka na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم na ruwa. ubangiji subhanahu ta'ala ya ce wa ina rantsuwa da iska wacce take ɗaiɗaitawa take watsowa zarwan hakikalin watsowa take rabawa take tarwatsa iska ne take tasowa idan ta taso kaga ta ɗaiɗaita al'amura ta kawo alkhairi ta watsa wasu abubuwa ma'ana mai watsawa da wa ya ta ina rantsuwa da iskoki masu watsawa hakikanin watsawa na'am falhamilati wiqra sannan kuma da alhamilat alhamilat sune giragizai wiqran masu dauke da ruwa wiqran shine thiqlan athiqal shine ma'ana wiqr abu mai nauyi ina rantsuwa kuma da ma'ana tunda wannan atafahu atafi ce kenan da kuma giragizai masu ɗauke da ruwa na faljariyati yusra da kuma aljariyat aljariyatu minin aljariyatu kamar alhamilatu minin alhamilatu faljariyat da kuma jiragen ruwa su ne aljariyat masu gudu a kan teku wisran gudu a cikin sauƙi dai idan kaga jirgin ruwa yana gudu a ruwa za mamaki da tafiya idan yake filla gudu za ka yi mamaki wannan gudun da yake yi da tafiya da yake da nauyin abin da yake ɗauka abu ne mai saukin gaske da ubangiji wata ala ya sauke kai da inda bai sauke ba da hakan bai faru ba shine farjariyati da jiragen ruwa da suke tafiya a kan ruwa yusra tafiya mai saukin gaske don Allah ta'ala ya sauke musu na'am falmuqassimati amra sannan kuma da mala'iku masu rarraba arziki da ubangiji subhanahu ta'ala ya sanya su da umarninsa shine fal muqassimati amara da masu rarraba al'amura da izinin ubangiji subhanahu wataala wannan rantsuwa da ubangiji subhanahu wataala yayi yace wa zariyati zarwa yayi kuma aka fi da fal hamilati waqara da fal jariyati yusra da fal muqassimati amara menene jawabin rantsuwa إنما توعدون لصادق الله تعالى إن للي ما توعدون دك أبدا أكي مكو القورنسا كنا سيغشين inna ma ana ce dan suna haɗe ko kuwa a raba suke inna ma tu'adun lalle abin da ake muku alƙawarin sa la sadiqun wallahi tabbas ne alƙawarin Allah gaskiya ne duk abin da ake muku alƙawari in kun ba Allah za ku shiga rahama in kun bi manzon Allah kun tsira duniya da lahira duk wani alƙawarin da ake muku tabbas ne dahir na'am وإن الدين لواقع kuma tabbas. sakamakon rantsuwa na biyu wa inna dina kuma lallai abin da ya shafi sakamako shine addini sakamako na ayyukan da mutum ya yi shine maliki yawmin din mamallakin ranar sakamako addini shine sakamako kuma lallai abin da ya shafi sakamako lawakin wallahi tabbatacce ne ba makawa za a sakan kama kowa akan abin da wanda yayi alkhairi yayi ya yayi karatun qur'ani yayi salatu annabi ya halala za a ba shi ladansa wanne a ashariya yayi zage zage ya yi ruso ya yi waye duk waɗannan da suke za a ba su zunubin su za su ga sakamakon su nan wasama idatil hubuk Allah ta'ala ce wasama kuma ina rantsuwa da sama zatil hubuki ma'abociyar hanyoyi domin hubuk jami ne na habika habik kamar tariƙa sai a ce turuk kaga hubuk Allah ta'ala ce ina rantsuwa da sama ma'abociyar hanyoyi dan yin subhanahu ta'ala yana cewa was sama'i zatul buruj aga sama tana da hanya akwai hanyar taurari akwai hanyar wata akwai hanyar rana akwai kuma hanyoyi ma a zamanance a yanzu akwai hanyoyi da ubai sama dai tana da hanyoyi kawai ma'abociyar hanyoyi ce iya hanyar da ka sani kawai ta za ka faɗa kullum da ke ku kaga akwai hanyoyi na communication na sadarwa na itisalat za ka kira wani layi a taɓuwa duniya ya amsa maka za ka kira mutum a cana ta hanyar waya ya amsa maka za ka kira mutum a jamani za ka kira mutum a ina ne ya amsa maka kaga duk hanyoyi ne da suke a sararin samaniya hakan nan kuma hanyoyi na rediyo za a yi magana daga makka gidan rediyon izatul qur'an karim da ke riyadh za a yi magana daga london za a yi magana daga jamus za a yi magana daga ina ne duk ta hanyoyin rediyo ta hanyoyin na'urori na tv kaga hanyoyin sadarwa ne ta iska hanyoyin sadarwa ne ta sama shi yasa lokacin da kake kallaci saman nan wani in ya kallace ta yadda kake ganin ta ba haka shi yake ganin ta ba dan ubangiji subhanahu wataala ya ita nemi abociyar hanyoyi was-sama'i zatul hubuk kuma Allah ta'ala yana rantsuwa da sama ina rantsuwa da sama kenan ma abociyar hanyoyi jawabin wannan rantsuwar fa innakum lafi qawlin mukhtalif innakum lalle ku ku da ake magana da ku ku kafirai na zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da duk waɗanda suka biyo bayan su a kafirci lafi qawlin wallahi kuna cikin wata magana kuna cikin wani zance mukhtalif wanda ya sha bamban wanda yake shi zancen da kuke akwai a rikice yake ba na ba zance ne da ya yi an yi a kai shi ba saboda wani lokacin su ce sha'ir wani lokacin kuma su ce sahir wani lokacin su ce kahin akwai tufaki a ciki babu tufaki wani lokacin su ce ƙur'ani ɗin bokanci ne ko kuma qur'anin waƙa ne ko kuma ƙur'ani ɗin sihiri ne wani lokacin su ce manzo sallama masihirci na uzbillah su ce ka ga hatta nan ba su yi a akan magana guda ba insha Allah ta'ala ya ce innakum lalle ku la fi qawlin kuna kan wani zance da yake muktalif wanda yake ya saba ma juna na'am yufaku anhu manufik yufaku anhu ana karkatawa shine yufaku ana karkatawa anhu daga barin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam a karkatar da mutum ya bar tabarki manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wa ake karkatawa man ufika wanda aka riga aka yi mai ƙarya shi ake karkatarwa kullum da ke ko shine man ofika wanda aka mai kare wanda aka canza mashi wanda ubangiji subhanahu wataala bai nufe shi da shirya ba shi yake karkatawa amma wanda Allah ta'ala ya nufe shi da shirya to wannan duk yadda za su ga cikin kankanin lokaci ya karbi shirya. na قتل الخراصون Allah ta'ala ya ce an tsine ma makareta duk wani wanda zai je kirkiri ya ɗora ta ya zama kirfaɗi ya kirkiri ƙarya ya tsaya ya faɗe ta kuma wannan tsinin ne ubangiji subhanahu ta'ala ya tsine mishi ce qutulul kharasun an tsine ma wanda suke ƙarya na alladhina hum fi ghamratin sahun alladhina hum sune waɗanda suke fi ghamratin a cikin duhu na jahilci sahun sun riga sun rafkana sun riga sun yi iyo sun nutse a cikin duhun jahilci su kuma ma ba san cikin duhun jahilcin suke ba ghafilun sun riga sun rafkana ba san me lahira ba ba san me kaje me kazo ba shi yasa za ga suna taima musulunci abin nan zagon kasa su yi ma masu da'awa zagon kasa amma sai ga abin ba abin da ya tsina nan يسألون أيان يوم الدين يسألون سنة تنبير من الله صلى الله عليه وسلم ayyama muddin wai yaushe ne ranar sakamakon nan yaushe za ta zo fi ma'anta anta min zikiraha hmm. ila rabbika mutahaha innama anta munziru man yasha su sun nace cewa yaushe ranar sakamakon nan za ta zo نعم يوم nari yuftanun za يفتنون zo ne yawma هم رانا da su din suke على nari akan wuta yuftanuna ana zazzaga musu azaba wannan ranar ita ce ranar alkiyama din ranar da za su kasance ana zazzaga musu azabar wuta shine yawmun ala nari ranar da su din akan abin da ya shafi wuta nun ana azabtar da su to wannan ita ce ranar da take ranar sakamako ذوقوا هذا الذي كنتم به تستعجلون الله تعالى يكتشف ذوقوا ذات رسوك أنني فتنتكم ززابر أزابركم wannan zazzabar azaba ku ɗanɗana ta hadha alladhi kuntum bihi tasta'jilun wannan shine abin da kuka kasance kuke neman a gaggauto muku da shi wa suna wa yasta'jilunaka suna gaggauto maka mana suna nema daga gare ka ka gaggauto musu da azaba wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin ai ta jahannama ta riga ta kewaye kafirai kawai mutuwa suke kawai su rufta cikin ta wa qalu allahumma in kana hadha huwa al-haqq min indika famtir alaina hijaratan min as-samaa aw itina bi azabin alim kaga suna nema a gaggauto musu da azaba ajjil lana qittana qabla yawm al-hisab suka ci a gaggauto musu da kasansu na azaba tun kafin ranar alkiyama duk wani abin da suke gaggauta suke nema a gaggauta musu da shi shine abin da Allah ta'ala yake cewa hadhal ladhi wannan shine abin da yake kuntum biyu ko kasance da shi ta tasta'jilun kuke gaggawar a kawo muku shi gashi ya riga ya zo Allah ya sauke fi jannatin wa uyun inda tsari na alqur'ani kenan bayan an yi magana akan abin da ya shafi azaba da sakamakon waɗanda suka janyo wannan azabar Allah ta'ala ya tsare mu makaryata da suke gindaya ma manzo Allah ƙarya ko su gicciya ma Allah subhanahu wata'ala ko su yi ƙarya don su kange mutane daga addinin Allah ba irin ƙarerayi da da da yanzu da ba su faɗa da ba su faɗa ba su ne suke shafar waɗancan azaba sai ubangiji subhanahu wata'ala ya ce innal muttaqin lalle dukkanin masu jin tsoron ubangiji subhanahu wata'ala wanda yake sun rike umarnin Allah subhanahu wata'ala kuma sun nisanci abin nan abin da ubangiji subhanahu wataala ya hana duk wannan alamuri min Allah akan haske da ubangiji subhanahu wataala ya turo annabinsa akan wannan haske na wahayi na biyayya ga manzo Allah sallama akan shi ne zaka ruko da abin da aka saka akan shi zaka nisanci abin da aka hana ka kenan ba wai da zaran haka kai mutum zai washi gari ya ce ai ba kaza ba kyau ba sai ya ba da dalili tabbatacce kuma dalilin ya zama ya goyi bayan abin da ya faɗa innal mutaqin lalle dukkanin waɗanda suka ji tsoron ubangiji fi jannatin suna cikin gonaki suna cikin lambuna wa uyun suna cikin idanuwa ruwa ta jiri kenan shine ta jiri mai tiyatar anhar wanda gara ta cikin suratul muhammad kenan akhidina ma آتاهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين وبنجي سبحانه وتعالى آخذين سنا كربا مسجد كربا سنا كربا ما آتاهم ربهم duk abin da su ya ba su shi suke karba innahum lallai su din nan da suka samu wannan gida na aljanna suka karba abin da ubangiji subhanahu wataala ya ba su sun kasance qabala zalika kafin haka kafin su shiga aljanna kafin su zo lahira muhsinin masu kyautata wani tun a duniya kenan yanzu sakamakon mai suka karba kyautatawar so mutum ya kyautata mutum ya kyautata a dukkanin kwanukan shekara baki daya ya kyautata ya ƙara kyautata a cikin wannan wata mai alfarma wata ramadan ya kyautata ya ƙara kyautatawa mu sani kyautatawa ta kasu kashi biyu akwai al-ihsan ila al-khaliq shine an tabu da Allah ka annaka tara fa lam takun tarahu fa innahu yarak akwai al-ihsan ila al-makhluq al-ihsan kyautata ma abun halitta shine kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan kyautatawar hatta dabba da za a yanka ta yanzu tana buƙatar ka kyautata mata yace wal yuhibbu ahadukum shafarata wal yurih dhabihata a ji a wasa wuka don a hutar da dabba da za a yanka kenan kyautatawa ne dabba da za a yanka ta zama an wasa wukar ba wai tana ji ba maimakon abuwa sa ana ta dadira mata ana ta dadira mata to in dai har dabba da za a yanka yanzu tana buƙatar a kyautata mata dabba za a yanka ta da lokacin da ake yanka ta din tana buƙatar a kyautata mata ina ga dan adam ina ga wanda ba shi da shi ana buƙatar a kyautata kuma na ga inda aka ce dabba da za a yanka yanzu tana buƙatar a kyautata mata kenan gargajen an ce kyautata ka ji cewa da masu kuɗi kaɗai ake kana ganin kai ai dudu abin da ka mallaka bai wuce naira ɗari da hamsin ba ai kama da kyau na sai na rasu ya ce wal kalimatu ba saraka kyakkyawan zance ma saraka kaga kyakkyawan zance gaba ɗaya an cire mai mai kenan an cire ma magana kuɗi a ciki kyakkyawar magana da kai saraka ce tasbihi saraka ne ta halili saraka ne ta hamidi saraka ne tsoraka yan uwa a kyautata abin da zai suka samu wancan kano sun kasance kabalan zalika abin wannan lokacin kafin su karɓa daga wurin ubangijinsu su karan kansu sun kasance ne masu kyautatawa ne a duniya daga cikin kyautatawa su كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون الله تعالى يقول كانوا سرقا سنكسن قليلا كأني سوسي من الليل daga cikin dare ma kwarai kuwa ya unu suke bacci kaɗan suke bacci a cikin dare kaɗan ɗin makonar kaɗan yi za a kawo ma litta'akid filƙilla sun kasance ɗan kaɗan suke bacci cikin dare na mafi yawan dare fa ba su bacci wani ya zama suna karatun ƙwar'ani ko ya zama suna istifari ko ya zama suna ƙiyamun leli. kamar da Allah ubangiji subhanahu ta'ala ya cikin suratul ibadur rahman cikin suratul furqan da yake cewa wallazina yubituna li rabbihim sujadan wa qiyama su kwana ba wai su kwana su kashe dare ko nan ba wai su kwana kuma su bacci ba eh muna magana da eh, kanu kalilan sun kasance kaɗan ne ma kware kuwa kaɗan ɗin ɗan kanwa ya zuɓa suke kishin gida kenan mafi yawancin dare duk yafi yawancin dare me suke yi ibada suke yi ta ta tatajaza junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an ta mimma razaqnahum yunfiqun tatajaza junubuhum anil madaji dukkunan su suna nisanta wurin yin bacci kenan tunda jikinsu gaggan jikinsu ya nisanci inda bacci yake kenan suna ina suna kiyamun laili suna istighfari suna addu'o'i wa bil ashar kuma a lokacin sahur shine ashar jam'u sahar a lokacin sahur hum su din nan yastaghfirun suke neman gafarar su suna addu'a suna cewa Allahumma ghafir lana lokacin sahur lokacin sahur ba karamin tsada yake ba kaga ina ce lokacin sahur ba ana nufin lokacin alfajir don lokacin alfajir yake to kuma lokacin sahur ya wuce to haka a daidai wannan lokacin ne ubangiji subhanahu wataala yake sakkuwa zuwa saman duniya irin sakkuwa da ta dace da shi yake cewa ina mai neman gafara a gafarta mishi kuma mai wannan da ke ko wannan kuma ramadana da wajen ramadan saboda sai mutum ya amfani da wannan lokacin a cikin ramadan sannan kuma ya kokarin tarbiyyar da kanshi ko wajen ramadan ya kokarin wannan lokacin sahur din ya kokari ya rike sosai da sosai ina fata don lokacin ne mai tsadar gaske a wannan lokaci suke neman gafarar ubangiji malaman tafsiri ne suka ce a lokacin da yan uwan annabi yusuf alaihi salatu wasalam suka nema daga babansu ya yabe musu zunubansu ya roƙa musu ubangiji sai ce ya sofa astaghfiru lakum rabbi da sannu zan roƙa muku sai bai ce yanzu ba sai malamai suka ce haka ne dan ya kirdaji ya nemi wannan lokacin gashi annabin Allah kuma a ce yana neman wannan lokacin yayi addu'a ya kake gani lokaci ne mai muhimmancin gaske sosai da sosai kuma wani yana nuna mana kiyamun laili ba wai ta takaitu ga ramadan ne kadai ba don wannan ba tana surar mamakiya ce a lokacin ma ba a wata ta azumin ba baki daya kun gane wannan da ke ko ba wai kiyamun laili ana cewa kiyamun laili ana cewa tahajjud kiyamun ramadana duk duk wannan rurruka ne abin da ake nufi dai tsayuwar dare mutum ima kanshi kiyamun laili ma'ana ya tashi ima kanshi ibada don ba wani yake yiwa ba wace ibada kuma da dukkanin nau'ukanta shin sallar dare tsayi shi Allah ta'ala ya hore mishi wannan kofar Allah ta'ala ya buɗa mishi sai ya tashi shin Allah ta'ala ya buɗa mishi karatun Qur'ani ne sai ya tashi shin shi Allah ta'ala ya buɗa mishi ya zauna irin wannan lokaci ya istighfari ne ya yi hailala ne ya yi salatu annabi ne duk sai shin Allah ta'ala ya buɗa mishi ya yi amfani da wannan lokacin ne domin nazarin karatuttuka da zai je ibara ko da zai ƙara abin nan a shi ta ilimi duk ayyuka ne na alkhairi da mutum zai samu lada akai kun bai wannan da ke ko kuma abin da zai nuna maka ka fahimci lokaci ne sosai da sosai za a ga inda ake karatun allo a irin wannan lokacin ake yi tashi tun da haka ce alfijiri ake to kuma taruwa daga ya gama tashi lokacin wani ya riga ya biya allo wajen sona to amma ga irin karfe uku din nan uku da rabi to za a ga lokacin za a samu awa ɗaya ko awa ɗaya da rabi kafin mai kira a salatu ya kira a salatu aku kana da allanka sumuni guda ne ko kuma rubu'i ne ko nusu ne ai ka da ke shi a waɗannan minti abin nan awa biyu ko awa ɗaya da rabi mutum ya riga ya ke sosai a wannan lokacin da kwakwalwa take tsaftatacciya ba wani hayaniya ƙara kirawa duk bisa ba su ga kwakwalwa mutum ba saboda lokaci ne da ya mai alkhairi sosai da sosai nan وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الله تعالى وفي أموالهم كما أتكين دوكيوينسو أكوي حق حقي من زمن كنسا للسائل ga wanda ya tambaya a bashi wal da kuma wanda aka hana mashi suna warewa shi irin wannan wanda yake da Allah ta'ala ce kanu qabala zalika muhsinin suna ihsani kaga waɗannan ibadu da suka yi wannan tsakanin su ne da da ubangiji kullum da ke ko to amma wannan ayar wa fi amwalihim a cikin dukiyarsu hakkun akwai haƙƙi na musamman haƙƙin na musamman da suka ware ko dai zama zakka duk da sura makiya kullum ke ko ya zama na kamar da ibnu kasir ya fara cikin suratu al-mu'minun bayanin kwato-kwaton zakan ya zo ne a cikin suwar na al-madaniyya amma ita zakar ta tabbata a cikin sura ta al-makkiyya tunda kaga abin da shafi zakar na an fada an fada a cikin suratul ma'arij suratul sa'ala sa'il bi azabin waqi an fada sannan an fada a cikin suratul mu'minun ah, qad aflaha al-mu'minun alladhina fi salatihim khashun walladhina liz-zakati fa'ilun kaga an fada zakka ina ba ta mun gano wannan da kyau ko kuma ya zama a'a amma dukiyar a dukiyarsa sawa'un ta kai zakka sawa'un bata kai zaka ba akwai wani haƙƙi da ya ware a kasuwancin da yake yi akwai abin da yake warewa a aikin albashi da yake karɓa duk wata akwai abin da yake warewa yake bayar da shi lissa'ili ga dukkan wanda ya tambaya duk wanda ya nema duk Allah a taimaka mishi a yi kaza ya ce to ka bari sai karshen wata in mun samu albashi ka zo in ka ji an yi albashi ka zo kullum da ko sai ya dauka a cikin albashinsa ya bayar wal ma'aru da wanda baya tambayar ko kuma a'a wanda aka haramta mishi ko dukiyar shi ko gobara ta cinye dukiyarsa ko masifa ta afka ma dukiyar shi kuma bai zo ya tambaya ba sai ya dauko ya bashi kun gano wannan da ke ko da kuma irin wannan koya ma rai ake yi ba wai jira ake yi sai lokacin da aka tara ba a lokacin da kake ɗaukan dubu bakwai ko dubu biyar a albashinka a ce dubu biyar kake ɗauka sai ka ware a cikin wannan dubu biyar ɗin duk lokacin da ka karɓi albashinka dubu biyar ka ware naira ɗari biyar za ka ba da ita fi sabilillah ko naira ɗari biyu za ka ware ita fi sabilillah ko naira ɗari bakwai za ka ware ita fi sabilillah a duk lokacin da albashin ka yazo a duk lokacin wannan ɗari biyar ɗin ko wannan kaza wannan kaza ga inda ka ware ta a koya mare ake yi to duk wanda ya saba da wannan tun albashin shi yana dubu biyar kana ganin da albashin shi kai dubu goma zai daina karawa zai ko rage zai karawa zai da albashin sai kai dubu ashirin da biyar zai rage karawa zai saboda haka waɗannan al'amura ko ya mare ake yi ba wai mutum jira zai sai ya samu babbar riba ba ko sai ya samu albashi mai yawa ba ko sai ya samu amfanin gona mai yawa a'a wa fi amwalihim a dukiyarsu a abin da ka sani naka zai ka cire ka za ka bayar don mutum ya samu shiga tun da ayar ba ta magana zakka ce kai tsaye ko ba tun da abuwan da aka fara na wafi lardi ayatun lilmuqinin Allah ta'ala ce wa fil kuma a nan doron kasa in ka tsaya kai karatun ta natsu la ayatun kuma a nan doron kasa ayatun akwai ayoyi masu tarin yawa dan ka dubi duwatsu ka dubi tekuna ka dubi bishiyoyi ka dubi ɗayan itatuwa ka dubi tsirrai ka dubi ayoyi da yawa da dalalata ala kudratin Allah subhana da suke nuni akan kudurar ubangiji ta kudurar Allah wata ala da ke nuna kadaituwarsa wata wataala lil muqinin ga dukkan masu sakankanke ga dukkan masu yaqini sun san a nan doron kasa akwai ayoyi da suke nuna lalle ilalla akwai Allah wata ala wannan kasar ba ita ta samar da kanta ba ko wanda ya samar da ita na wa fi anfusikum afala tubsirun hakan ma wafi an fusikun a halittar karan kanku ma akwai aya halittar karan kanku kasa akwai aya akwai lokacin da za mutum sai shiga wani hari ya zama na harshensa baya bashi ɗanɗano kuma saboda in ya sa siga ko ya sa gishiri ba iya bambance su akwai kuma lokacin da zai zo ya bambance su akwai darasi kuma a halittar gangan cikin da Allah subhanahu ta'ala yi maka kuma kake tafiya a dire kai tsaye wanda yake ka dubu mota sai da aka mata tayoyi ta ko ta ina kullum da ke ko sai da aka mata amma kai Allah ta'ala ya halice kai kasa akwai aya da ji da gani da ɗanɗana da duk wasu saƙonni da suke fita suke shiga daga jikinka wasu waɗannan akwai darussa masu tarin yashi za ka ce wa fi anfusikum kuma a halitta karan kan kuma akwai darussa masu yawan gaske afala tusurun shi ba za ku tsaya ku kalla ba ku ɗauki izina ku ɗauki karatu wa fi sama kuma arzikin ku ba daga sama ike domin daga sama ake samun ruwa wanda ke da shi ke haifar da ya'yan itatuwa a yi noma a yi kaza a yi dai da zara ce an samu ruwan sama kuma zai ga ƙofofin arziki da yawa sun buɗe sosai da sosai wa ma tu'adun haka nan da abin da ake muku alƙawarinsa na lada shi ma daga sama yake na'am فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما annakum tantiqun Allah ta'ala ce fa rabbis sama kuma ina rantsuwa da ubangijin sama to fa Allah ta'ala ce ina rantsuwa da ubangijin sama wal ardi ina rantsuwa da ubangijin kasa innahu lalle shi abin da ake muku alƙawarin nan la haqqun wallahi gaskiya ne kaji ji misalin gaskiyarsa misla ma annakum tantiqun kwatankwacin irin abin da ku kuke hurtawa kai ka san magana da kai kai ka san kai ne kai ta ba ka jin cewa wani ne ita kullum da kyau yanzu nan da kai faɗa kana jin cewa wani ne faɗa to yadda kasancewar magana da ka faɗa in eh, kai ne ka faɗe ita ba wani ne ya faɗe ita ba to haka tabbas abin da ake muku alƙawarinsa gaskiya ne zai faru نعم هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين وأنا با وبنجي سبحانه وتعالى كما يفعل زيون وكسوشين النبوة دمزن yake cewa hal shin ataka ya riga ya zo maka wannan magana ce da ake da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya riga ya zo maka ko kuma malamai suka ce ai tabbas dahir ya zo maka hadithu daifi labarin baki bakin annabi hadith dafi ibrahim labarin bakin annabi ibrahim al-mukramin waɗanda suke masu daraja masu kima kullum ko ma'ana tabbas zahir labarin bakin annabi ibrahim wanda yake waɗannan baƙi masu daraja ne labarin su ya riga ya zo maka nan إذ دخلوا fa فقالوا salama قال سلام قوم munkarun izdakhalu alai lokacin da su bakin suka iso suka shigo zuwa wurin annabi ibrahim suna shigowa wurin sa qalu suka ce salaman amincin Allah ya tabbata a gari ma'ana suke sallama suka ce assalamu alaikum qala salam shi ma ya ce amincin Allah ya tabbata a gari ma'ana salamun alaikum aga fa amma mutum ya mai sallama ya ce shi zai sallama magana ce ta sallama baƙi suna zuwa suke mai sallama shi ma kuma ya mai musu da sallama ƙala salam ya ce amincin Allah ya tabbata a gare ku ƙaumin munkarun sai ce kai waɗannan su mutane ne da ban gane musu ba ban san su ba ni kuma ma'ana ya faɗi wannan a shi kenan ya faɗa musu biyu ya faɗa a zuciya shi kai ni dai waɗannan baƙin ban gane musu ba ban san su ba ma'ana ya sha yin baƙi ya sha yin baƙi amma bai taɓa ganin zubin waɗannan baƙin ba kuma kaga wannan zai faɗi mun faɗi wannan kisar a baya ko kalan mara a mulata la tasulu na nakirahu kaga sai da ya ga ya ba su abincin hannunsu bai kai ga abincin ba kaga na kira a daidai lokacin sai ya a sai nuna ba bai gane kuma ya abin yake ba amma kaga anan sai aka sai kisar bata kasance irin ta suratu hud ba nan فراغ إلى أهله فجاء ila سمين sai ya koma zuwa زوى a sirrance da suka shigo ya gaisa sai ya dan koma haka ya shiga cikin gida wurin iyalinsa yana shiga ba da jimawa ba faja'a kawai sai ya zo bi da dan maraki saminin kosashe kosashen dan maraki ya zo da shi a suratul hulfa haniz gasashe kenan nan da aka ce kosashe ba wai ɗanyen shi ba kenan gasashe ne kuma da ganin gasuwar ba wani ɗan dalo ba ne haka a'a kosashe ne ba wani kancamanni aka samu aka abin na kajin da ake taramin baki kenan lura yake ko saboda haka yana cikin karrama baki haƙƙin bako ne a kanka idan ubangiji subhanahu wataala ya sa ka yi bako ka girmama shi da gara ta musamman ba wai da ka saba yi a gidan ka kawai haka ka fito mishi gayan shi yadda aka saba yi ba a a yi mishi gara ta musamman imamu bukhari yana da abuwab akan wani a cikin al'adabul mufrad babin da ya shafi akan abin da ya shafi baki haƙƙi ne kan shi yadda ka saba cin abinci jiya da shekaran jiya da shekaran jiya wacan da jiya da yau yadda ya to haka kuma da don kayi bako ba irin shi kai tsaye za ka ɗauko ka kawo ba a sai ka ɗan abin nan idan dama kawai farashin ka shi kawai ake yi ya ba sai ka so mata latas ko yawwa dan fasa mata kwai haka dan yana eh, haka gaskiya ne ba ko ne ana girmama shi ne zaka girmama haƙƙi ne ba ba wai kawai karatu za ya tashi Allah ya ba da lada an cara girmama ko ba kuma malamai su ya kamata su dauke darasi kenan ko yawa tunda annabi Ibrahim ya ga shine abul anbiya shine abul muwahhidin ya yi baki yana zuwa kuma je kawo musu maraki gasashe kaga faƙarrabahu ilayhim faƙarrabahu ilayhim qala ya kusan musu musu da shi ya tura musu shi gaba qal yace ala kunu ba za ku ci ba ya ga aje ya aje da bai gan ɗauki wuka an ɗibi gashi an ɗibi barkono da yaji da kaza da kaza da kaza ba yana shi kuma na fa'aujasa minhum khifa قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم كاي da dai yaga hakan ba su ci ba ya matsa musu da shi ba su ci ba fa'audasa minhum sai ya koya tsoron su a zuciyarsa sai ya ji tsoron su amma sai ya koyo tsoron a zuciya shi bai bayyana da tsoron ba da suka ga haka kalu sai suka ce lata kafkar da tsoro wa basharuhu suke mashi bishara bi gulamin da cewa zai haifi wani wani da alimin wanda yake masani zai haifi da dan kuma malami masani ne ake mai bishara da wannan a lokacin fa ya riga shekaru su riga sun yi nisa shekaru sun yi nisa har yana neman ma'aikacewar kamar shi kuma aibatun haihuwa a yanzu ina to kuma da suka mai bishara da haihuwar sai aka sanya ma dan suna shine wa min wara ishaqa yaqub na فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم فأقبلت امرأته سيما يتأكي شتفسكنتو fi sarratin a cikin razana cikin ihu fasakkat wajaha ta ma'ar fuskanta no kenan biyu wa qalat kuma ta ce ajuzun aqim matar da take bakarariya ita ce za ta haihu don ta ji abin da suka faɗa mashi ta ga shekarunta sun riga sun yi nisa shine ta ji wannan sai ta yi tsawa ta ce a kan mara عجوز ajuzun aqim وأنا عجوز وهذا ajuzun wa hadha ba ali هيك ko عجوز yanzu zan haihu wa ana ajuzun ga na zama abin nan na zama dattijuwa na na haihu ga aqim kuma bakar ga ta tsohuwa ɗaya kenan sannan kuma ga ta aqim ta riga ta ta daina haihuwa نعم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قالوا سيما ظننا سكتشي كذلك كما يد مكفدا دنن قال ربك هذا ubangijin ke fada an gama innahu lalle shi ubangijinki huwal hakim shi kadai ne wanda yake gwani shine cikakken wanda yake gwani al'alim kuma shine wanda yake masani saboda haka ai shi hakim ne yana sanya ba inda ya dace saboda haka yanzu zai shine wanda zai gyara mahaifar ta karbada ɗa ta karbi haihuwa kuma yin kankan lokaci kuma ya riga ya bakana wannan ta abin da ya shafi bakin annabi ibrahim da mai dakin annabi ibrahim kenan yanzu sai bakin annabi ibrahim tare kuma da annabi ibrahim alaihi salatu wassalam na'am قال فما خطبكم أيها المرسلون قال سي النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يجي فما خطبكم تنزل إلى بارنكم أيها المرسلون يا قوة أن من زميل أتعيكم ما لا بارنكم يكي تبركم نعم قالوا إنا إنا إلى قوم مجرمين قالوا سكة النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنا للمو إنا أرسلنا أرجع أن an أن ترامني ila qaumin mujrimin zuwa ga mutanen da suke fandararrun mutane gagararrun mutane an musu wa'azin annabi lutu ya musu ya musu ya musu suki an kuma ta ba mun wuce waɗannan kisoshin da yawa baya mun wuce cikin suratu hud cikin suratu ibrahim ma kisar annabi lut mun cikin suratu araf kisar annabi lut muka zo muka sami kisa annabi lut da annabi ibrahim a cikin suratu hud sannan muka zo muka sami cikin suratul hijr suratul hijr eh suratul hijr ina ba ta mu mai tuwa da kyau ko sannan muka zo muka sami daga cikin suratu mun yi ta cikin suratul hud sosai a fayyace ma an yi ta cikin suratul shu'ara ko a korare da dama an yi ta sosai da sosai dan ga mun yi ta cikin suratul ankabut a yake cewa inna fiha luta na na'am a'lamu bima fiha suka ce amun san waɗanda ke cikin su na'am لنرسل عليهم حجارة من طين أن ترى من زوا غرسو لنرسل عليهم حجارة دوم مججفس مججف duwatsu حجارة دوسو من طين نا أبنا نيوم أو ديكو كونن نيوم أو kowanne musawwamatan kenan ko kowanne an mata alama da wanda za ta je ta afka mishi kai nan inda lil musrifin musawwamatan ay muallamatan kowace an mata alama kowanne abin nan tsakuwa daya kowanne dutse daya an mai alama zuwa ga wanda zai afka da kawai nasu ne su je su zuzzuba kuma kamar yadda muka faɗa mun mutu kisoshin a baya sosai da sosai abu na farko sai da suka cicciɓo ƙasar falama ja amruna ja'alna aliha safilaha lokacin da al'amarin mu yazo ja'alna aliha mun sanya saman garin safilaha ya koma ƙasa tsarakin mala'iku sai da cicciɓo garin gaba ɗaya shi aka ɗaga shi sama isa ya kira shi wani mu'tafikat da waɗanda da garuruwan da aka hantsalar da su da aka ɗaga garin mutanen annabi lutu alaihi salatu wasalam ban Allah ta'ala ce da shi ya fita ya bar garin aka ɗaga mutanen garin sai da aka ɗaga suka sama sannan aka kifar da su da aka kifar da su kuma sai aka biyo su da wannan hijara min tin din Allah ya sauke musawwamatan inda rabbi wacce ake mata alama ne daga wurin ubangijinka lil musrifin za ta je ne zuwa ga waɗanda suke mabarnatan mutane dan sun kasance maza suna bin masa a'udhu billahi minash shaitanir rajim wanda yake kafin su ba a taɓa samun waɗanda suke waɗannan wannan ta'addancin ba suratul naml ta yi magana na'am فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين الله تعالى يقول وانا عذاب تزو فأخرجنا سيمك فتر man kana fiha waɗanda suka kasance a cikin garuruwan mutanen annabi lot shine qura qawmi garuruwan mutanen annabi lot mun yi wannan magana cikin suratu at-tauba da muke fasara wal mu'tafikat da waɗanda aka hantsalar da su sai nuna mana kenan ashe garuruwan mutanen annabi lut ba gari ɗaya bane tun da ayat ta ce wal mu'tafikat gari ne haka haka haka tsibi tsibi ne suke wallahu ta'ala ala ubangiji subhanahu wataala ya ce fa jana sai muka fitar da azaba ta zo muka fitar da man kana fiha duk waɗanda suka kasance a cikin garin minal mu'minin cikin mummunai maka fitar da su ba mu halakar da su tare da kafirai ba na maka tashi da maka fitar da su din kuwa fa ma wajadna fiya gayar baitin ba mu samu ba a cikin wannan garin gayar baitin in ban da gida guda minal muslimina na musulmai gida guda ne wanda yake na musulmai kun gane ko amma kenan sai ya nuna sauran gidajen aka samu musulmi ɗaya ne ko biyu amma dai a ce wannan gidan na musulmai ne to gida guda ne aka samu la ilaha illallah kaɗan ne kenan da azaba ta zo sai ubangiji subhanahu wata'ala ya fitar da su duka kun ga ana akwai bambanci tsakanin al-islam da al-iman kun gane kutun da yace fa akhrajna man kana fiya min al-mu'minin fama wajanna fiya ghayra baitin min al-muslimin وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم الله تعالى وتركنا فيها kuma mun bari a cikin wannan garuruwa na mutanen annabi lut cikin waɗannan garuruwa mun bar ayatan alama da ke nuna an halakar da su akwai alama lillazina yakhafuna al'azab al'alim za ta za ta duk waɗanda suke jin tsoron azaba mai raɗaɗin gaske wannan alamar za su gani ba za su manta da ita ba alama tana نعم وفي موسى إذا أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين أكن ما وفي موسى أكسر أن موسى عليه الصلاة والسلام أترسل أن موسى عليه الصلاة والسلام شيء ما أكوي إذ أرسلناه lokacin da muka aika shi shi annabi musa alaihi salatu wasalam ila fir'auna zuwa ga fir'auna bi sultanin mubin mun aika shi da dakakkiyar hujja hujjoji masu ƙwarin gaske wala kada na Musa tis'a ayatin bayyinat mun bashi ayoyi guda tara daga ku hujjoji bayyananun hujjoji muka bai annabi Musa alaihi salatu wasalam muka ce kama hanya ya tafi zuwa ga Fir'auna tare da dan uwan shi annabi Harun na'am فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فتولى بركنه فتولى سيتوركي birukunihi tare da rundunoninsa da sojojinsa cewa fir'auna biruk shine ar-rukun na tsali an ce ar-rukun gishiki wanda yake tokarewa kullum rahoto ai kaga sojojin shugaba ba su suke rike da shi ba daga lokacin da aka ce sojojin sun ce ba ruwansu da shi eh kaga gini gida ya zama babu turaku kenan kullu da zarar an ce gini ne gashi an yi shi amma dukkanin turaku din da dukkanin ginin da abin nan katanga da ta kewaye shi ta ruguje ya kenan ginin ya zai rufta zai shi na isa wani lokaci za an ce fir'auna wa junudu wani kuma bi rukuni fatawalla sai fir'auna ya juya baya kekashe kasa bi rukuni tare da sojojinsa da rundunoninsa wa qal ya ce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam shi fir'auna kenan sahirun ana musa masihirci ne aw majnun ko kuma mahaukaci ne a'udhu billah haka za yake ta fara yace in hadha illa abinda in hadha la sahirun ko inna hadha la sahirun alim wannan masihirci ne kuma kai masani ne a sihirin a'udhu billah zai ce a tuka bi kulli saharin alim zai zo daga dukkan kwararrun masihirta a'udhu billah ko wani lokacin kuma yace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum la majun lalle manzon da aka aiko muku kenan ba shi aka aikowa ba eh wato ka kiyaye fadarren mutum ya tashi zai yi magana kada ka ce wai zai karkatar da asalin zubin magana ma kawai inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majun lalle manzon da aka aiko muku da shi yana taba hankali so shi asali ma ba ya ciki kenan wani kenan na'am فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم فأخذناه سمك دنكيش وجنوده تعرض جنون الناس aga shi ne birkun hikina a ganda wanda suke su ne tirakun nasa muka danke su fana baznahum da muka su sai muka da su a cikin teku ka aka danka aka watsa a teku ba kenan ba akwai magana kuma a sake tashi a sai muka watsa su a teku suka nutse kawai wa huwa mulim a lokacin da aka yi mai haka shi fir'auna yana abin zargi dan yayi abin da za a zarge shi kaga dai ya ta annaba da aka tura mishi annabawa biyu aka tura mishi da annabi Musa da annabi Harun ya bari sai ya kashe kasa sannan kuma ya ga mummunan kalma yace shine ma ar-rabb yace ma alimtu lakum min ilahin ghayr saboda wannan dan yake da i sai aka watsar da shi kawai sai dai a yi tarihinsa na وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم هكذا ما وفي عاد أهلك الدعاء دعوة أبنجي سبحانه وتعالى شما أكوي آية أكوي درس domin yadda halakawa ta kasance iz arsalna alaihim rih lokacin da muka aika masu da iska al-aqib bakarariyar iska iskar da ba ta dauke da ruwa kullum da ke ko iskar da ba ta dauke da rahama ita muka tura musu ita muka tura musu wannan iskar kamar da bayani ya gabata a nan kurkusa suratul ahqaf da muka yi a darussan da ya gabata tun daga wannan uzkur akha adi idan zarqamu bil ahqaf kuma ta na ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم ما تذر من شيء باتا برم وانا أبو دعك بات أمرني دشي أتت عليه لتجزوا وغريشي إلا جعلته باتي وانا أبن سيتا سنياشي كالرميم كما أبن ديك يا رجايا ايدي يا لالاتي kamar karmami abincin dabbobi sun riga sun ci sun take shi haka take zama da shi wai gida ne mai hawa nawa ne ko hawa nawa ne ba abin da ta dame shi inda aka ce tafi ta kan shi ta nirka ke shaka kawai shi ke a gan haka ake musu kuma iska ce gaba ɗaya ta gama da su yanzu wani babu wani abu mai rai a ciki sun riga sun mutu kawai sai kwangon ginin da ba a bata umarnin ta rugu ba su ne kawai ga sana'a tsaye fatilka kawai tun bi farat وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين وفي ثمود هكذا ما أهلكت ثمود وعد أبنجد سبحانه وتعالى متنا النبي صالح أهلكت سود الله تعالى يهي شما أكوي آية إذ قيل لهم لو كتن عكا تشيد سو تمتعوا كهوتا كهولي كجدادي حتى حين أزوى لو كتن دا وعدكم زي كاري يشاكي نسوى النمغانر an yi musu wannan magana ne bayan da suka soke wannan taguwar fa'aqarun naqata sai suka soke taguwar wa ta an amru rabbi suka ƙetare al'amarin ubangijin su wa qalu ya salihu tina bima tu'iduna in kunta min mursalin suka ce ya salihu ka zo mana da abin da kake mana alƙawarin sa inda gaske ne kana cikin manzanni ubangiji subhanahu wataala ya ce fa na dau sai suka yau dan uwansu fa ta'aqa fa mutum ɗaya ne ya soke ta a suratul kamar amma sai Allah ta'ala ce fa aqarun naqata saboda yayi ne da yarda su lura da ke ko yayi ne da yarda su hada baki ake gaba daya shine wanda ya huce gaba su kuma suna ihu suna tafi shikenan kawai ba kan zai dala ba za ga kawai a tura wani wai shine gwarzo shine hatsabibin ciki Allah ta'ala ya sauke kuma ba wai yanzu ba duk bala'in da mutanen da suka yi mutum a yanzu ake ganin yake ganin sun birke ina ma yana nan ranar kiyama cikin su zai tashi to ba da suke wannan dan aiki sai ubangiji subhanahu wataala ya ce tamata wa hatta hin ku huta hatta hin har zuwa lokaci hin zafin ne mubham wannan lokaci kenan biza zuwa kwana nawa kwana uku kamar yadda yake cikin suratul hud Allah ta'ala ce tamata wa bidalikum salasata ayyam zalika wa'dun ghayr makfur ku zauna tsawon kwana uku wani alƙawari ne ba za ku taɓa ƙaryata shi ba فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فعتوا عن أمر ربهم سيسكى جرمان كي dangane da abu suka ƙi bin al'amarin ubangijinsu fa akhadhatuhum sa'iqa sai tsawa ta danke su bayan wuce kwana uku nan kawai sai tsawa ta danke su wa hum yanzurun suna kallo da rana ne ba wani da dare bane su azaba su da rana aka yi suna kallo suna mutanen annabi lutsu ne aka daga garin ka su ga kowace kuma akwai hikima a ciki sai da aka ta duk wani wanda ido guwa hira ya ina ne duk ya riga ya dawo kuma ya ci da ke kuma sammako sammako kuma bai fita ba sai aka ɗaga garin su kuma sai da garin ya waye kawai kowa ya yi budget ɗin zai fara aiki kenan zai fara a karga haka maka Allah ya tsare na'am فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين الله تعالى ce فما استطاعوا من قيام kwata kwata ba su taba iya samun damar tsayuwa ba da iska ga tsawa ta zo ba babu wanda iya zai iya tsayawa a tsaye tun da daman jasimi ne ne a gurfani suka mutu a ga da sun mutu a gurfani ai ba magana tsayawa fa mastata'u min qiyamin ba su iya tsayawa ba komai kankanta tsayawa ko ya tsayawa take tsayawa ce a hada da bango tsayawa ce a hada da ice a dogara da wani abu ba su iya kwata kwata wa ma kanu muntasirin kuma ba su kasance waɗanda za a taimakawa ba a lokacin da ake halakar da su وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين وبنجي سبحانه وتعالى وقوم نوح hakan nan kuma da mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam su ma an halakar da su an halakar da su kuma akwai aya su mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam min qablu nasu ya riga ya kasance tittini ne tun kafin annabi ibrahim tun kafin waɗannan annabawan su zo wannan kisoshin da muka zo nasu annabin na mutanen su na mutanen annabin nuhu ya kasance gabanin waɗannan innahum lalle su mutanen annabin nuhu alaihi salatu wasalam kanu sun kasance qauman waɗansu mutane ne da suke fasiki fasikan mutane ne shine ba su bi Allah ba ba su bi manzon Allah ba shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya musu tasu irin azaba fa fatana abwaaba as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-arda 'uyunan فالتقى الماء على أمر قد قدر نعم والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون الله تعالى والسماء كما للي اتسمع بنيناها من جناتني بأيد دكار في مكة جناتا وإنا كما للي لموسعون والله ما سيلوتا واني من يلوتا ومتاني bi aidin da me muka halice su da hannaye ko da ƙarfi eh kun shiru kace me yawwa barakallahu fi ce babu idafa ba idafa ba bi aidin suka ce fi'li ma din sa'ada ya idu ne kullum da ke ko ada ya idu ada yana da karfi idu yana karfi kenan aidin karfi kun gane wannan da ke ko saboda ba za a ce an yi tawilin ta ba muhammad bin salih usaimin yana da magana mai mai kyawun gaske akan wannan a sharhin as-safariniyya da yi kullum da ke ko dai kenan yar ɗaura wannan ayar ita ce ayar da ke cikin suratu al yawma yukshafu an saqin da wani ila sujudi wa musalimu yawma yukshafu an saqin ranar da za a yaye kauri an yi idafa an yi idafa sai wasu ke lissafa wannan ayar tara cikin ayatu shifat wasu kuma ba sa lissafa ta cikin ayatu shifat dan kauri aka ce ba ce kaurin ubangijin ba kun gane wannan da kyau ko amma kaga wannan ya nuna kenan ba ita ce ayar da ke tabbatar da ubangiji subhanahu wataala yana da hannu ba mun baro su da yawa a baya kuma kowace aya muka je daidai gwargwado muka yi faɗa abin da Allah ta'ala ya sauka wasu sama a banai na ha lalle sama mun gina ta bi aidin da ƙarfi wa inna lalle mu kuma la musi'un wallahi masu yalwata ne ya Allah ka yalwata mana da alkhairi na والأرض فرشناها فنعم الماهدون wal arda ita kuma ƙasa farashnaha mun shimfiɗa ta fa ni'mal mahidun ma dalla da waɗanda suke wannan shimfiɗar ƙasa ba mun shimfiɗa ta ma dalla da waɗanda suke wannan shimfiɗar don ba da Allah ta'ala shi bala ƙasa ba da yake ne ta zama sun dalilin kawai ta sai Allah ta'ala ya shi ga hanyoyi nan akwai highway akwai ina ne akwai ina ne ma Allah ta'ala ya ya sauke su wanda ya haka sufuri ya riga ya zame hukun in ba haka bada da daga nan zuwa ta unguwar sai abin ya riga ya fuskara nan ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون الله تعالى ومن كل شيء kuma daga kowanne abu da muka halitta halakana zaujain ma halitta shi tagwaye ne ba tagwaye ba mun halitta shi ne aure zaujain mun halicce shi ne tare da uwansa mun yi haka ne ta zakarun domin hakan ya sa ku ɗauki darasi duk abin da muka halitta haka yake kaga in aka ce sama akwai ƙasa in aka ce duhu akwai haske kun fahimci wannan da ke ko in aka ce eh, sarari akwai kunci matsi kana ganin fa hata nan nan kurkusa wayan lantarki kullum da ke ko wayan lantarki duba ga yadda take diyar yake sai ka samu wata da yake ita kawai ta biyar kai ka ce kamar yan rakiya ce dan ba ta da wuta amma kuma in ku ita mai wutar ba za ta kawo ba <laughs> kullum da ke ko da wuta kalma gaga <laughs> mutum da wari ɗaya zai gace lafiya kuwa eh ta kalma abin sawa a kafa kenan da zanen gaga mutum da wari ɗaya zai gace lafiya نعم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين الله تعالى ففروا إلى الله كبدوا كأرتي زواج الله سبحانه وتعالى كبروا مكينا أزاب الصعب ku zo zuwa ga Allah maɗaukin sarki don ku samu rahamarsa ku bar shirka ku gudu zuwa ina tauhidi ku bar bid'a ku gudu zuwa ina sunna ku bar kafirci ku gudu zuwa ina musulunci wa firru ila Allah inni lakum minhu lalle ni a gare ku minu daga shi ubangiji subhanahu wataala nazirun mai gargadi ne mubin kuma gargadin a bayyane ba wai a koyi ba fayyataccen gargadi ne نعم ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين وبنجي سبحانه وتعالى ولا تجعلوا مع الله كركو سنيا تارد الله إلها آخر وانا أبن بوتانا دبا كركو سنيا مع الله تعالى أبن تاريا كركو سنيا مشي وانا أبن بوتانا دبا سواء وانا أبن دودوني ko gunki ne ko mala'ika ne ko annabi ne daga cikin annabawa ko waye ko sali ne daga cikin saliyan bayi ko kuma a'a wani ne kawai da yake akwai shi ko babu ko ma dai ba ya sanya ma Allah ta'ala shirka a cikin wannan karku sanya mai abokin tarayya inni lakum lalle ni a gare ku minhu daga Allah akan wannan shirka din nazirin wallahi mai gargadi ne mubinin kuma fayyataccen gargadi na'am كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون الله تعالى كذلك هكذا نبي أصتك ma atal ladina min qablihim min rasuli min qablihim babu wani wanda ya taba zuwa min rasulin babu wani annabi wani manzo da ubangiji subhanahu wata'ala ya taba turowa min qablihim kafin waɗannan kafiran na yanzu kafiran da Allah ta'ala bai taba turo musu wani annabi ba illa qalu fati sai kafaran sun ce sahirun wannan annabin da aka turo musu ai masa hirci ne aw majnun ko sun ce kuma mahaukaci Allah bai taba turo wani manzo ba bai taba aiko wasu manzo ba ga arnan da suka zo kafin waɗannan arnan face waɗancan arnan sai sun ce da wannan manzon da aka turo musu yarci ne ko mahaukaci kenan don waɗannan sun faɗa ai sun kwaikwaya ne daga ruwa iyayensu da kakanninsu aka maso bi wai shin wannan sun dange ma junansu wasiya ne cewar kuma ji jimlar ko kaji inda ubangiji subhanahu wataala ke istifham lita'addu kenan atawaso bi suna ma junansu wasu yanin cewar akwai annabi zai zo idan ya zo ku ce mashi mai sihirci ko su ce mashi kaza bal kwata-kwata ba wasu suka yi ba hum su din nan da ga su waɗansu mutane da suke qahun wanda ke sun wuce iyaka kawai tsantsa gonan kafirai ne kafirci ne ma ƙara a tare da su فتول عنهم فما أنت بملوم الله تعالى فتول عنهم ككورك يرهي قريسو كجالس فما أنت كتا كتا كي baka zama wanda yake bi malum wanda za a zarga ba kai ba wanda za a zarga ba ne domin ka isar da abin da aka ce ka isar shine in alaika illa albara ba abin da ke gare ka sai dai ka isa kuma ka isar saboda kai ba abin zargi ba نعم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وذكر كي وعزي ككرن تس كتنا تس كفأكر كنوسر دكي فإن الذكرى أبو سني كوي إتا شي وعزي إتا كرن توا تنفع المؤمنين تنا أمبانر المؤمنين kai kuma baka san waye za ta amfana ba inda ka san waɗanda za ta amfana sai ka ware su iya so kai musu kullum da ke ko to baka sani ba wataƙila ma wani yana nan a cikin kafircinsa sanadiyar wa'azin da kai ne zai je musulunta ko yana cikin bid'arsa wa'azin da kai ne zai je fahimci sunna kullum da ke ko so da haka ka yi amma ka sani kafin kai an ta manzannin da suka zo ka yi haƙuri ba zan zargi a tare da kai kuma wanda ziki amfani ke wa ziki amfani su ne mummune kuma a tarihi da muka baro na annaba wanda aka halaka da mutanensu ai kun ga mummune da da suke imani ya amfani su kuma amfani su ya amfani su domin da azaba ta zo sai aka tsamar da su gani fa aka rajina man kana fiya min al sai muka fitar da wanda ke ciki na mummune na'am وما خلقت الجن والإنس الإنس إلا ليعبدون الله تعالى وما خلقت الجن كنت كنت بهالتي جنس الجني با duk wani wanda yake sunan aljan yana gasgatuwa a kansa ba halice shi ba wal ins hakan nan ba halici jinsin mutum ba duk wani wanda yake za a ce mutum ne shin dogo ne ko gajere balarabe ne ko ba wani balarabe ba ne mace ko namiji duk inda za a ce mutum ne to ban halice shi ba illa li ya'buduni ba ce dan su ta ni da bauta kadai na halice a an mutum da zai ce duk wanda aka yi duniya da lahira da manzon Allah ya ga ya da jiko inda Allah ta'ala ya ce ya halicci mutum da aljanna dan su bauta mishi bai ce da manzon Allah ya halice su da kaga wani ne tsantsar bauta mutum ma ya san dan me ubangiji wata ala ya halicce shi wanin da za ka tambaye shi don me Allah ya ci bai sani ba shi bai san ma me kawo shi duniya ba <laughs> Allah ya sa wuce na ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun Allah ta ala ce ma uridu minhum kwata-kwata ba na nema daga gare su min rizikin wani tallafi na arziki komai kankantarsa wa ma uridu kuma dai ba na nema daga gare su an yi tsi'imun su ciyar da ba na wani ai wanda yake da bayi shi ke baza su a gona su yi noma don an a tara a ci ko yake tura su ko don su kawo ko ba ka yake ba ko wanda yake da yara ko yake da 'ya'ya ya tafi da wasu ga yauna Eh, a gandu ya tura wasu kuma su je su yi wanda aka je da su gandu domin a yi noma gaba daya wanda suka je suka yi kodago don a samu na fannin yau duk wannan don yana da bukata ne shi Allah ta'ala duk bai bukatar wannan kuma yace wannan da ke ko to haka tun da bai bukatar wannan kaga gaba maganar ma ranar kiyama a tambaye ka ce wallahi faɗi tashi neman abinci ne sa baka bauta ma Allah ba <laughs> tun da bai bukata dama in bai ji wani da ke ko in da yana bukata na uzbillah ya ce to ai bukata shi ce ta ta sa ba kai bauta mai ba uzbillah to baya bukatar kwata kwata bai wannan bukatar a uzu raka mutum sai ya tabbatar da bauta da aka yi shi da shi kuma ka dubi rahama ta ubangiji ya yi ka ne don ka bauta mishi amma ayyuka na bauta da ya ɗora maka so a matsayin wajibi na in baka yi ba za a tambaye ka da yawansu da rarar lokaci da ibaka don masalahar kanka wanne suka fi yawa a gari yanke ce azumin wata ramadana wata a cikin watanni nawa sha biyu aka ce a ɗauki ɗaya ke azumin shi wajibi sauran goma sha ɗaya fa an ka ɗauki salloli biyar sai ka ce to ka kallaci awa ashirin da hudu to a ciki aka cire salloli biyar wanda ke kowace sallah da za ka cire mata ka ce da tsarkinta da barin shagonka da zuwa da tsarki da share masallaci da fito da tabarmi da komai da komai awa ne awa no kenan biyar saura awa sha tara fa ka gane ko saura ka kada mutum ka kai shi mummunar dabara ya ce kawai harkar nema aiki a ofis wallahi dubba da bara mace ƙodago noma neman abinci wallahi dubba da mace ya tsaye bai ma Allah ta'ala ya kada ta Allah ta'ala da ibada shine kawai nan إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين إن الله للي الله تعالى هو الرزاق شيني كده الرزاق مي أزرتاوا مي يوان أزرتاوا zulkuwaci shi ne kuma ma'abocin ƙarfi almatin ƙarfi sosai da sosai almatin jami shi ma sifa ce kaga huwa arrazaku khabar ne na na Allah kenan ko na inna zulkuwa da almatin na فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون الله تعالى شيء فإن للذين ظلموا كما لله إلى الله ينا تبتا قدك وأن سكز على انتكاونا سوء تهنير أيكا تكافرتي da laifuka da shirka da bidiyoyi da waye da waye duk waɗannan kamiyamiya ɗin yana tabbata a gare su zanuban babban kaɗaki babban kwando babban makai babban abin da mutum zai ɗiba na azaba misla zanubi ashabihim kwatankwacin babban abin ɗiban zunubi na ire su da suka gabata fala yasta'jilun saboda haka kan ma su yi gaggawar a kawo azabar yanzu suna da babban daro babban kwano ƙato na azaba da suke da shi ba shine zanuba zanuba min ba ƙatun tulu na ruwa na karka ce zanub jami ne na zunubi a gaga wata zunub ne bi domin nun wannan kuma bi fatihin nun su daga zai kai tara sai ayi karshe فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون الله تعالى فويل tsananin azaba lallazina kafaru ya tabbata ga dukkanin waɗanda suka kafarta min yawmihim a wannan rana tasu allazi yu'adun wacce ake musu alƙawarinta su kuma suke musunta ana alƙawarinta tabbas akwai ta su kuma suna cewa ahir babu wannan ranar to lalle ilalla azaba ta tabbata ga kafirai a wannan ranar ya Allah ka tsare daga wannan azaba Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi Allah ka karba mana ayyukan Allah ka tsare mu da tsarewa ka subhanakallahumma bihamdik a an allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk